Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis goma ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai. Birtaniya ta ƙara wasu jigajigan attajiran Rasha cikin jerin waɗanda ta ƙaƙaba wa takunkuma. Yayin da farashin mai yayi tashin gauran zabi a duk duniya za a samu gagarumin ci gaba a kudaden shigar gwamnati ga wasu ƙasashen Afirka. Turkiya da Isra'ila sun ɗauko ta babbar hanya wajen farfado da dangantakar da ke tsakaninsu. Kanin labaran kenan To ko me yasa jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke sakkwatan Najeriya ke shirin yin wani babban taro game da tsaro? Babu abin da ya fi bala'i kamar kashe mutum, bale a kashe gari, bale a kashe ƙauye. Jami'a ta ga duk wani aikin take ta dakatar da shi sai ta ga ta jawo hankalin ta'addanci. Mutane sun gane 'yan uwan juna ne. za kuma a ji cewa a jamhuriyar Nijar ma za a yi wani babban taro kan matsalar tsaro a yankin Tulaberi da sauransu. idan mun dawo najeriya kuma za a ji inda aka kwana a rigimar shugabancin jam'iyyar apc mai mulkin kasar kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Birtaniya ta ce ta ƙara wasu jigajigan attajiran Rasha cikin jerin waɗanda ta ƙaƙabawa takunkuma da ya haɗa da Roman Abramovich Bilonia wanda ya mallaki club ɗin ƙwallon ƙafa ta Chelsea. Masanin masana'antu Oleg Deripaska wanda ya kira da a kawo ƙarshen yakin da Moscow ta kai wa Ukraine a watan da ya gabata. Gwamnatin Birtaniya ta faɗa a wata sanarwa a yau goma ga watan Maris cewa sabbin jerin mutanen ya haɗa da shugaban kamfanin Rosneft Ego Session, shugaban bankin VTB Andrei Kostin, shugaban Gazprom Alexei Miller, mamallakin kamfanin batutuwan mai na Transeft Nikolai Tokarev da kuma shugaban bankin Russia Dmitry Lebedev. matakin da aka ɗauka martani ne ga mamayar ukraine ba tare da ta yi tsokana ba ta rufe kadarorin da ke birtaniya na mutanen da suke cikin wannan jerin sunayen sannan ta haramta musu tafiya ƙasashen waje ma'ana ba za su iya zuwa ƙasar ingila ba sannan an sake hana su yin mu'amalar kasuwanci ta kuɗi da jama'ar ingila da wasu kasuwancin rasha ta mamaye ukraine ne a ranar 24 ga watan fabrairu tun daga sannan kasashen yamma da dama suka kakaba takunkuma masu gurgunta rasha da mafi yawa daga cikin jami'ai da attajirai waɗanda ake ganin suna da alaka ta kudda kudda shugaba vladimir putin yayin da farashin mai ya yi tashin gauron zabi a duk duniya rashin sa'ar wasu na nufin arzikin wasu tabbas za a samu gagarumin ci gaba a kudaden shigar gwamnati ga wasu kasashen afirka da ke haƙo mai yayin da farashin mai ya kai ƙololuwa tun bayan da amurka ta haramta shigo da mai daga rasha a shekarar 2008 kamar yadda kamfanin makamashi na afirka ya shaida wa muryar amurka Najeriya, angola libya sudan ta kudu gabon congo da kuma ghana za su ga gagarumar haɓaka a kudaden shiga na gwamnati a cewar babban mataimakin kamfanin da ke birnin johannesburg ko da yake ya ce duk da tattalin arzikin waɗannan ƙasashe yawancinsu da ke nahiyar sun dogara ne matuƙa wajen shigo da kayayyaki da aka riga aka sarrafa kuma za su ga kudaden da suke kashewa za su karu. Najeriya ita ce jigo wajen samar da mai a Afirka kuma mai fitar da ɗanyen mai mai girma a nahiyar. yayin da turkiyya da isra'ila suka ɗauko wata babbar hanya wajen farfado da dangantakar da ke tsakaninsu wacce ta yi tsami masu nazari sun ce shugaban yankunan biyu sun gwammace su tafi su kaɗai a wani yunkurin diflomasiya suna ƙoƙarin shiga tsakani a sasanta cikin aminci kan faɗar rasha da ukraine shugaban turkiyya Recep tayyip erdogan ya yi maraba da takwaransa na isra'ila isaac herzog a Ankara a ranar Laraba inda ya kira ziyarar a matsayin tarihi da zai zama tsani ga dangantakarsu wanda ya daɗe da yin tsami fiye da shekaru da dama. Herzog da yake rike da mukamin jikanayika shine babban jami'in Isra'ila da ya ziyarci Turkiya tun bayan ziyarar Firaministan Isra'ila a shekarar 2008 yayin da yake magana da Herzog Erdogan ya faɗa wa manema labarai shi da shugaban Isra'ila sun yi musayar ra'ayi kan abin da ke faruwa a Ukraine kuma ya bayyana fatansa cewa wannan ganawar za ta samar da damar maki. na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu da na shiya-shiya amma bai yi ƙarin bayani ba. Herzog ya bayyana godiyarsa ga Erdogan saboda gayyatar ministocin harkokin waje na Rasha da Ukraine domin ganawa a haɗe tare da manyan jami'an diflomasiya a Antalya a ranar Alhamis. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda jami'ar Usman ɗan Fodiyo da ke Sokoto da sauran masu ruwa da tsaki ke shirin haɗa wani babban taron fulani a afirka baki ɗaya saboda inganta yanayin tsaro a najeriya da ma nahiyar baki ɗaya muhammad nasir gare ka bisa gamsuwa da kuma duba da yadda ake samun yawaitar fulani cikin ayyukan na ta'addanci yasa jami'ar ta soma shiri na haɗa kan fulani nafiyar afirka don tattaunawa a fahimci juna tsakanin su da sauran al'ummomi kuma da ilmantar da duk mai jan harshen fulatanci akan yadda za a samu zaman lumana farfesa aliyu muhammad bunza ya maganta a madadin jami'ar akan wannan shirin a lokacin da akwai tashin hankali wannan ƙasa kan na goma sha tara ai fulani so kawo kwanciyar hankali ai usman dan fode to da wakilansa aka zo aka yi jihadi aka shi da karatu to kenan yanzu kamata ya tuna fulanin da suka yi a kasar a nemi haɗin kansu an nemi haɗin kansu kansu ya haɗu to duk abin da ke cikin ruwa an tura ta ya zai a tunkari abin da ke da matsala a tunkari shiga dangadan babu abin da ya fi bala'i kamar kashe mutum bale a kashe gari bale a kashe ƙauye jami'a ta ga duk wani aikin take ta dakatar da shi sai ta ga ta jawo hankalin ta'addanci mutane sun gane yan uwan juna ne duk wani aiki shi ta tunkara gaba ɗaya don haka duk wani kuma ta yanzu a samu zaman lahiya arewa najeriya gaba ɗaya jigo a cikin kabilar fulani a najeriya kuma tsohon shugaban kungiyar meta allah a birnin tarayya abuja muhammadu dodo oroji tuni da ya na'am da wannan tsarin wannan abin da suka yi abu ne wanda ya kamata wanda tun da daɗe ya kamata a yi irin wannan abubuwan saboda taɓarɓarewar abubuwan da suka faru a musamman arewacin najeriya dama ina cikin jin haushin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar nan tamu to kaga yanzu an bi hanyar da za a gyara kuma insha Allah za mu gyara nan gaba za a ga amfanin wannan abun da aka aka taso da shi to ko yaya masharhanta lamuran tsaro ke kallon wannan yunkurin detective awal baladir mai iya shine shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro a jami'ar yusuf mai ta masule da ke garin kano zai yi matuƙar tasiri saboda dalilin abin da yasa zai tasiri da yawa wasu daga ciki in suna sauraron waka ko kuma suna sauraron wani abu da ya shafi yaren da ake ji sun fi mai da hankali su gudanar da ji shi sosai yadda ya kamata. Sakon zai fi zuwa abin da ake so na farko kenan. Sannan duk abin da ake da yaran su za su ga cewa sun fi mai da hankali. Sannan yaren fulatanci yana da saurin isar da kalmomin da kake so mutum ya isa. Dama dai yadda matsalar rashin tsaro ke ci gaba da addabar jama'ar Najeriya da ma wasu ƙasashe a duniya duk wani yunkuri da kan iya yin tasiri wajen samar da mafita kan iya kasancewa abin ba ga kowa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Hanifa da ci gaban labaran duniya. attajiran rasha suna ƙoƙarin ɗauke dukiyarsu daga rasha zuwa dubai saboda su kare kadarorinsu daga matsatsin takunkuma da ƙasashen yamma ta ƙaƙaba ma rashar game da mamayar ukraine majiyoyin kuɗi da na shari'a suka ce dubai cibiyar ɗimbin arziki da kasuwanci ta yankin gulf ta daɗe tana jan hankalin attajirai na duniya kuma da ƙin amincewa da ƙasar ta yi na nuna goyon baya ga wani ɓangare a wannan rikici ya nuna wa rashawa alamar cewa kadarorinsu za su iya tsira a can bayan sa'o'i uku da bayyana wanda ya yi nasara a zaben shugaban kasar koriya ta kudu tsohon mai gabatar da kara mai ra'ayin mazan jiya yun seok yeol ya farga da ɗaya daga cikin ƙalubalen manufofin ƙetare mafi kaskanci da zai fuskanta idan ya kama aiki a watan mayu A cikin saƙon da kafafen yada labarai na gwamnati suka buga a safiyar ranar Alhamis, Koriya ta Arewa ta ba da sabon bayanin cewa nan ba da jimawa ba za ta kaddamar da tauraron ɗan adam na leƙen asiri na soja. Matakin da zai sanya ƙaruwar fargaba a tsibirin Koriya. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce tauraron zai samar da bayanan lokaci na ainihi. akan motsin da sojojin amurka da kuma dakarunta a wannan yankin bisa ga bayanan kamfanin dillacin labarai mallakar gwamnatin koriyar a gaida hanifa kabir isa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan zamu nufi jamhuriyar Nijar yadda ake shirin wani babban taro na neman yadda za a tabbatar da tsaro a yankin Tilaberi. Silabarma gare la population de la région de Tilaberi organise la jeunesse d'inclusivité a taron manema labaran da suka kira a nan ya mai a ɗazu da hantsi mambobin kwamitin tsare-tsaren wannan babban taro sun fara ne da waiwaye kan mawuyacin halin da matsalar tsaro ta jefa jama'a a jihohin difa tawa da tilaberi inda barayi da 'yan ta'adda ke cin karensu ba babbaka kuma a cewar su jihar tilaberi ta fi ko ina ɗanɗana kuɗa sanadiyar lalacewar al'amura a ƙasar mali tsohon ministan raya al'adun nijar alhashi asmanu malam isa mamba ne a wannan kwamiti sane ga kowa ne dai tun 2015 ƙasanmu niger ta fuskanci matsalolin kwanciyar hankali inda 'yan ta'adda ke kan harori da dama cikin jihar tilibiri da jihar tawa da jihar difa musamman da kashe-kashen mutane da yi ma mutane da dama rauni daga 2015 zauke yanzu menene illar da wannan rashin kwanciyar hankali ya kawo cikin jihanmu ta fannin tattalin arziki ta fannin zamantakewa ta fannin eh, siyasa hamma ta fannin eh, al'adunmu na gargajiya da eh, addinanmu lura da mawuyacin yanayin da ake ciki ne ya sa shugabannin al'ummar ta jihar tilaberi a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida hammasula adamu suka a niyyar kiran babban taron da zai haɗa wakilai daga sassa daban-daban a ranakun lahadi sha uku da litinin sha hudu ga watan maris a garin tilaberi domin zakulo shawarwarin da za su ba da damar warware kullum da ya haddasa tsayawar harkoki a baki ɗayan jihar za mu muhawara muna son mu girka kwamiti wanda za ya bi sau da kafa ya sa ijiya ya diba wai shawarorin da suka fito cikin wannan muhawara da za mu yi kakane ake nan ga aikatar da su inda mun ka ga ba ai daidai ba mu ce a a gyara nan abun da mun ka ga an manta da shi mu ce ku tuno da shi dan yana cikin shawarorin da muka yi dan mu samu a ciyo kan wannan matsalar ta rashin kwanciyar hankali abun kasar da arzikin jihar mu ta tiliberi kuma mu zamna tare da juna cikin lumana. Jihar Talabiri mai dauke da kabilun da suka hada da zabarmawa, hausawa, fulani, bugaje da gurmawa yanki ne da ke iyaka da kasashen Mali da Burkina Faso. Noma da kiwo da kamun kifi su ne manyan ayyukan da jama'a ke dogaro a kansu. Aika-aikar 'yan ta'addan da ke ketarowa daga makwabta ta haifar da yawaitar ayyukan 'yan bindiga yayin da so tari dalilan kabilanci ko faɗan manoma da makiyaya ke haddasa ramuwar gayya lalacewar al'amuran tsaro ya sa gwamnatin nijar kafa dokar ta ɓaci a jihar lokaci guda da wasu jihohin da ke cikin irin wannan yanayi yayin da dakarun ƙasar ta nijar da na wasu ƙasashe aminai ke aikin sintiri dare da rana sai dai abin na kama da tamkar ana magani kai yana ƙaba inda dubban mutane suka tsere garuruwansu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar A gaida Suleiman, daga Nijar kuma bari mu sake komawa Najeriya inda ake ci gaba da gardamar shugabanci a jam'iyyar APC mai mulkin kasar Nasiru Adamu Ilhikaya gare ka. zuwa yanzu ba bayani kai tsaye daga shugaba Muhammadu Buhari na nada gwamnan Neja Abubakar Sani Bello a matsayin wanda zai jagoranci jam'iyyar a babban taro. amma ɗaya daga fitattun gwamnonin apc nasiru yan rufa'i ya ba da tabbacin shugaba buhari ne ya kawar da gwamna boni da hakan ya kawo gwamna bello kan matsayin it was the president's order to us as governors he said i'm relying on you to do what is necessary legally necessary abu sani bello takes over the leadership of the party reconstitute a zantawa da gidan talabijin na channels yan rufa'i ya ci gabanin tafiyar da shugaba buhari london don neman magani ya damƙa alhakin jam'iyyar ga gwamnonin don tabbatar da an gudanar da babban taron kamar yadda aka tsara. Yan Rufai ya ce a bangaren su suna da gwamnoni sha tara cikin ashirin da uku da ke bayan gwamna Bello kuma za su tsaya kan sabon shugaban jam'iyyar ya fito daga arewa ta tsakiya. duk da bai ambaci sunan sanata abdullahi adamu kamar yadda ake yayatawa ba cewa shugaba buhari shi yake so amma ya ce daidaitawa za a yi a fito da sunan mutum daya masana siyasa na cewa duk wannan gwagwarmayar na da alaka ne da inda 'yan siyasa suke son kasancewa a babban zaɓe mai zuwa sanata kabiru gaya bai ture wannan tunanin ba to ai duk siyasa ba wata mu kawai ba in an zo karshen wannan lokaci za ga ana samun rigingimu da cuɗani da abubuwa ba don kuma kowa tunanin wa zai sa me ake so a cikin 2023 shirya mutum zai taka rawa wannan ita ce kuma siyasa wannan gado ne mun gaje ta haka haka kuma take kuma Allah za ga an tsallake ruwan kuma an fitar cin gajimaren da ake ci yanzu sai dai mai taimaka gwamna buni ta lamurin yanar gizo haruna sardauna ya ce sam ba su amince ko gamsu da cewa shugaba buhari ne ya ba da wannan umarnin ba duk wani mai kishin jam'iyyar apc inda ba gura gurbe ba mai malabu ne bai girgiza ba mai malabu ne yana kan kujeransa na shugabancin kwamitin riko na jam'iyyar apc da kuma tsara babban zaɓe kowa ya san waye ya naɗa shi waɗannan 'yan jita-jita ne da 'yan cewar shugaban ƙasa ya ci irin abin da suka saba yi a jam'iyyar pdp na karfa-karfa da murɗa-murɗa wannan ba zai yi mana a jam'iyyar apc ba saboda ta ina za mu samu bayanin shugaban ƙasa irin wannan in ba ta wajen irin gwamnonin ba a matsayinsa na gwamna ba shi da hurumin yin magana da shugaban ƙasa ya ci har yanzu shugaban ƙasa bai fito ya nuna direction nasa ba kuma ina mai tabbatar maka shugaban ƙasa yana tare da doka abin da doka ya ce shine mai mala shine shugaban kwamitin roko kuma anec taro ne na ƙasa gaba ɗaya na tsololuwa na jam'iyyar abc suka tsaya suka rantsar da shi antony general aka rantsar da shi ya gudanar da wani abin ha kawai wasu yan bani na iya su zo su tattaro da wani abin su na dodorodo yan shugaban kasa ya ce irin abin da ake a bi shi za a zo a yi mana a jam'iyyar abc yanzu zai yi wuya dorar da wata magana mai karfi gabanin taron majalisar koli na jam'iyyar da ake sa ran gabatarwa makon gobe nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar basir wadda ake kira da pile a turanci. basir cuta ce da ke haddasa kumburi rashin sukuni a wasu lokutan har da zubar jini ta duburar dan adam tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita dr lawal musa tahir da ke aiki da asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka da wannan lokaci masu saurare barka da wannan lokaci to likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar basir ciwon basir wani ciwo ne wanda hanyoyin jini wanda suke a duba lebura wanda suke mai da jini zuwa zuciya wato a turance da likitanci ana kiransu bens waɗannan hanyoyin jini su ne suke kumbura saboda haka shine ake cewa basir sun yi kama da irin kumburin da ake gani na hanyoyin jini a kafafu idan mace ta samu juna biyu a za a ga wasu hanyoyin jini da ke kafafunta sun girma sun yi birɗin-birɗin, to shigen irin waɗannan hanyoyin jini ne wanda suke a dubura suke kumbura shi ake cewa ciwon basir shin da wasu alamomi ake gane mutum na fama da basir akwai alamomi da dama da masu basir za su iya samu amma waɗanda suka fi aka fi yawan samu mutum zai iya samun kaikayi ko ji dan zafi-zafi ta wajen dubura ko ya daiji wurin ya kumbura yana zafi ko bayan ya yi bayan gida ko kuma ya ji kumburi ko kuma ya ga wannan hanyoyin jinin da suka kumbura suna bullutsowa wani lokacin idan ya bayan gida ko in zai yi za su fito in ya ga masu koma a wani lokacin ba za su koma ba ya danganta ga a girman abin a wani lokacin kuma zubar da jini saboda haka akwai alamomi da dama da za su iya nuna cewar shi basir din. To likita me ke kawo ciwon basir? Abubuwan da ke kawo basir abubuwa ne da suka shafi a dukkan abin da zai toshe komawar jini ta hanyar bens nan ya yi sama zuwa zuciya. Wannan ya ya hada da wanda suke da matsalar yin kashi mai tauri misali su dade su yi yunkuri sosai kafin su bayan gida ko wanda yake da wani kumburi da cikin ko da yaushe a kumbure a dalilin da ya sa kenan mata masu juna biyu sukan iya samun su ma a wannan ciwon basir saboda idan ɗa ya girma zai danne can saman dubura wanda zai hana jini ya koma sosai yadda ake so wanda sana'a shi ta kasance yana zama na tsawon lokaci da duk dalilin da zai iya kawo bayan gida ya tauri ko ya ke fita ko abin da zai kawo sai an yi nishi na tsawon lokaci kamar wanda suke da cutar fitsari fita fitsari fitsarinsu baya fita hankali sai sun yi nishi da sauransu na tsawon lokaci tudu wannan abu ne da wato da ke sa frejo a cikin wannan hanyar jini sai kasance jinin bai koma ba ya taru sai hanyar jinin ta kumbura. Shin ciwon basir na ɗaukar lokaci a jikin mutum kafin ya bayyana? Basir yana iya ɗaukar tsawon lokaci a jikin mutum kafin ya bayyana. Misali idan a hankali a hankali hanyoyin jinin nan suke kumbura zai iya kenan zama yana karuwa kullum har sai ya kai lokacin da hanyoyin jini sun yi girman da za su iya bada mata matsala kafin a gane shi. Suwaye masu kafi cin karo da cutar. Ah, mutanen da suka fi samun hatsarin kamuwa da basir sun hada da masu juna biyu da kuma wanda shekarunsu suka haura hamsin da wanda suke yawan gudawa ko kuma wanda suke yin kwanaki ah, ba su bayan gida ba kuma bayan gidan na ya zo mai tauri abinda ake ce constipation da kuma wanda suke zama na awanni tsawon lokaci da kuma wanda abincinsu ah, babu abinda a turanci ake ce fiber misali wanda abincin su babu irin su ganye irin su ganyaye ga sunan kala-kala dai ah, da kuma wanda sana'a shi ko yanayin aikin shi yana daukar ko daga abu mai nauyi da kuma wanda suke yin ma ah, abinda turanci ake cewa anal intercourse wato masu saduwa ta baya kenan waɗannan suna da cikin hatsarin waɗanda suke da hatsarin kamuwa da shi cutar basa. To likita yaya tsananin cutar idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba? To tsananin cutar basir ya danganta ga girman shi da kuma tsawon lokacin da ya ɗauka sannan ko yana komawa ko baya komawa wanda masu hausawa ke cewa mai tsiro ko mara tsoro, wato mai tsiron nan shine wanda yake fitowa wanda hanyoyin jinin nan sun girma sosai a wani lokaci za a iya samun matsala hanyar jinin nan ta fashe kuma mutum yana iya zubar da jini matuka daga wannan matsala shin ciwon basir na daga cikin cutukan da ake iya gado ciwon basir ba ciwo ne da ake gada ba amma akan iya samun shi idan ya kasance a cikin dangi sana'a su daya yanayin rayuwar su iri ɗaya ne za ya kasance suna da matsalar basir da yawa amma ba wai dan an yi gadon shi ba. To likita mutane kan danganta cutar ga shan zaƙi ko cin maiko. Shin mu'amala da zaƙi ko maiko na iya haddasa ko ta'azzara cutar? Kenan daga bayanin yadda ake basir yake zuwa za a ga kenan ba shi da wani alaƙa da maganar maiko ko zaƙi sai dai idan abincin da ke maikon ko zaƙin zai iya sa bayan gida ya tauri wato constipation amma in ba haka ba babu wani wani alaka da zai sa a ah, mutum ya samu basir. Shin basir ya kasu kashi nawa ne kuma wanne daga ciki aka fi cin karo da shi? Ciwon basir ya kasu kashi biyu ah, wanda turanci ake cewa internal da external wato internal wanda yake can ciki kenan ah, cikin dubura din da kuma external wanda yake daga wajen kofa da kuma waje-wajen dubura shine kashi biyu kenan. To likita yaya yawan mutanen da ke fama da basir musamman ma a Najeriya? jiya akwai matsalar alkaluma akan yawan mutanen da suke da shi basur a najeriya yawancin binciken da aka yi bincike ne wanda ya shafi asibitoci da kuma masu sana'o'i misali akan duba wanda sana'a su ta shafi zama sosai na tsawon lokaci to sai ka ga an yi bincike akan wannan sai a ce misali kashi kaza cikin kaza na masu sana'a bangare kaza suna da hemorrhoid amma dai yana da matukar tasiri sosai kamar wasu kasashen da alkaluma ba matsala ba ne kamar america ana maganar mutum ɗaya cikin mutum a yana da wannan cuta ta hemorrhoid sannan kuma mu a gida najeriya akwai wani bincike da aka taɓa yi misali a kaduna a cikin masu sana'ar a caɓa kusan mutum uku a cikin kowane biyar suna da wannan matsala ta wato basir to kuma akwai wani bincike da aka yi a kwara shi ma direbobi wanda suke aiki na tsawon lokaci masu doguwar masu bin doguwar hanya su ma an samu kusan mutum uku cikin kowane mutum biyar su ma aka suna da wannan ciwo na basu saboda haka yana da matukar tasiri a cikin al'umma to likita daga karshe wace shawara za ka ba masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da cutar basir da sauran ma cutuka baki ɗaya? To shawara ga masu sauraron mu dan mutum ya kare kanshi daga cutar basir da bukatar mutane su rinka cin abinci da ya shafi ganyaye da abin da ya shafi 'ya'yan itatuwa sannan kuma idan an ci abincin mutum rinka shan ruwa isasshe yadda bayan gida ba zai yi tauri ba sannan kuma duk lokacin da ka je kana bukatar kai amfani da bayan gidan nan to kada ka rike shi ka je ka amfani da bayan gidan saboda gudun kada ya tauri zai iya kawo matsalar basir sannan idan yanayin aikinka ya shafi na yanayi na zama ne kuma ya baka damar za ka iya dan tashi ka zagaya to ko yaya ka dan samu dama ka tashi tsaye ka dan zagaya ko da na minti biyu uku ne haka kafin ka ci gaba da zama zai taimaka matuka. Ta masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan kuma za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana ta imel. na farko a yau ya fito ne daga Relwano Ibrahim London daga jihar Adamawa inda ya ce Assalamu alaikum voa e Hausa. ina kira ga shugabannin kasashen afirka masu tsoma bakinsu dangane da yakin da ukraine take gabsawa da rasha da su mai da hankali kan halin da kasashen suke ciki domin su ma akwai kalubalen tsaro musamman ƙasa ta najeriya inda a kowane wayewar gari sai an tashi da mummunan labari ta zubar da jini kuma garkuwa da mutane la ya sa mu dace. sai kuma sako na gaba daga Muhammad Salihu ƙaura na moda da ke zamfara. Shi kuma cewa ya yi, muna jajantawa 'yan uwa da iyalan jami'an 'yan sakai da 'yan ta'adda suka yi wa kisan gilla a yankin Zuru ta jihar Kebbi. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasarmu Najeriya. To masu saurare da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amman a takaici. Birtaniya ta ce ta ƙara wasu jigajigan attajiran Rasha cikin jerin waɗanda ta ƙaƙaba wa takunkuma da ya haɗa da Roman Abramovich Bilonia wanda ya mallaki club ɗin ƙwallon ƙafa ta Chelsea masanin masana'antu oleg deripaska wanda ya yi kira da a kawo ƙarshen yakin da moscow ta kai wa ukraine a watan da ya gabata To masu sauraro da haka muka zo ga ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.